Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin labaran mu na ƙarshen mako daga nan Almansur TV. Da ke yada shirye-shiryenta a tashar YouTube channel mai suna Almansur TV. Idan yanzu ne kuka fara kallon mu, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. na Aishatu Sallau, nike farin cikin gabatar muku da labaranmu na ƙarshen mako. daga nan almansur tv da farko ga kanunsu ɗaliban makarantar epsp da na makarantun da ke su na wasu shahohin niger sun yawon bude ido da sada zumunci a maraɗi an kawo ƙarshen buɗin daji da masarautar tsibirin gobir da ta saba shiryawa a kowace shekara albarkacin ranar rediyo ta duniya wasu daga cikin masu sauraron rediyo sun nuna amfanin shi Cher client, Payez vos factures Nigélec dans tous nos guichets de transfert au Niger. Avec Alisa, fini les longues attentes. Kamfanin Al'izza Transfer sune suka ɗauki nauyin labarin karshen mako na Almansur TV. haɗin gwiwar ɗaliban makarantar koyon aikin likita epsp da sauran makarantun da ke ƙarƙashinsu a jihohin niger sun gudanar da taron yawon buɗe ido sada zumunci da ƙarawa juna sani game da haka mansur sani ya haɗa mamu rahoto a wani yunkuri na ƙara haɗa kan ɗaliban makarantarsu da ke koyon aikin likitanci a cikin reshinan jihohin ƙasar niger makarantar EPSP da sauran makarantun bokon da ke ƙarƙashinta sun kasance a maraɗi a ranar Laraba zuwa ranar Lahadi domin yin zaman taron ƙara fahimta da buɗe ido a ƙarƙashin jagorancin shugaban makarantar na ƙasa baki ɗaya wato Abdullahi Maiga. Kusan shekaru goma kenan da suka fara irin wannan tsari. Ko menene wannan taro ya kumsa da ma fa'idarsa? Taron ya kumshe KPSP ta Nyamai Maradi da Agades da kwanni da CSP Mama ta Agades ta kwanni da ta Nyamai da csp ilimi ta maradi da csp ilimin ta daga mercredi har dimanshi ne mutane za su koma kowa garin su suna zuwa yawon bude idan. suna yi wani su konkur na, na karatu wanda kun gani yanzu su ce mun kai su kuma wajen diba wa'ansu al'adodi na maradi wanda su ba san a wajen su ɗalibai da dama ne suka yaba kuma suka karɓi wannan tsari duba da yadda taron ke ba su damar ƙara fahimtar juna da shakuwa tsakaninsu game da haka wasu daga cikinsu sun bayyana mamu ra'ayoyinsu za mu haɗuwa da abokanmu dangi likitoci da sauran ɗalibai na secondary wannan tana samun daukar zumunci tsakanin mu da 'yan maradi 'yan kwanni 'yan yame da 'yan agadas na ji daɗi sosai kuma za mu sani juna tun ga mun yi mu za mu yi da suware da activité kwa abin da ya sa muka yi muka zaɓi wannan karatu na likita nan dan a yi taimako ne kwa yau shine abin da ake so lahiya ita ce komi kwa saboda tana yiwa aiki yana iya tada ku ku tai wani gari kuna iya amma kan deja kun yi sabo a nan a ci gaba da yin shi yana ƙarfafa zumunci sosai. Wannan makaranta dai ta EPSP ita ce makaranta ta koyon aikin likitanci ta farko a wannan ƙasa ta Nijar. Ta yaya ɗalibai da dama da ke aiki a cikin asibitocin gwamnati da ma masu zaman kansu. irin waɗannan abubuwa da ke tafiya daidai da zamani na cikin dalilan da yasa kima da darajar wannan makarantar ke dada ƙaruwa. an kawo ƙarshen bikin buɗin daji da aka saba gabatarwa a kowace shekara wadda fadar sarkin tsibirin gobir ke shiryawa inda a bana hadda bikin naɗin raunna da za su kama masarautar ta gobir aiki game da haka ga rahoton da almansur tv muka shirya daga ranar alhamis goma ga watan fabrairu zuwa ranar lahadi sha uku ga watan fabrairun dubi da ashirin da biyu ne aka kawo ƙarshen bikin buɗin daji da masarautar tsibirin gobir da mai martaba abdu bala maraba sultan ɗin tsibirin gobir suka saba shiryawa a kowace shekara bukaye da yan bori da sauran shahararru a wurin bincike ke yin bincike su bugi ƙasa domin ta yi magana domin hango alkhairi ko akasin haka akan abin da ke iya wakana a yankin domin ganin hanyoyin bi domin magance magance matsalar kafin ta bayyana. A gudanar da bikin tare da naɗin rawunna da sarkin sultan ɗin na gobir ya naɗawa wasu al'umma domin kama mishi aiki a masarautar. Ga ra'ayoyin wasu kafin a naɗa masa rawunnan. Wasu daga cikin 'yan uwa da aminan arzikin waɗanda aka naɗawa wannan rawanna na taya murna da fatan Allah ya riƙa. kuma ina ma Allah godiya da ya gwada mu an yi wannan harakoki sabgogi an yi lahiya an kare lahiya ina kai gaisuwa ta ga mai girma martaba babanmu kakanmu ina mishi godiya da ya ɗauki jawabi a gaban dubunnan mahalarta taron mai martaba abdu bala marafa ya nuna godiya shi dangance da yadda ake nuna masa kamna da kuma karɓa wannan kira gwamnan jihar maradi sha'aba abubakar ya rufe wannan taro da yin kira da fatan haɗin kai wa al'umma duk an ga muri guda mata da maza kuma duk al'adun an hiddo su ga hili ba boye komi ba kuma kowa ya amsa kira mun ga al'adu iri-iri da aka gwada muna kuma allah ya saka da alheri ga irin yadda ni ga an taru nan in ana taruwa ga aiki ba mu koma yunwa jama'a ku kama ku rika aiki da kyau na daji da na gonaki na son yin mutane wannan kira tare da fatan Allah ya kara ɗaukaka masarautar tsibirin gobir ta katsinar maradi fa'idar rediyo da yadda al'umma suka karɓe shi a matsayin kafar samun labarai ce ya sanya majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 13 ga watan biyu don nuna mahimmancin rediyo game da haka ga ra'ayoyin wasu masu sauraron rediyo eh sunana jamil ibrahim wanda aka sani da mai kwai mawis wadai ko yana sauraron redo da safe da rana da murci redo yana ɗaya daga cikin hanyoyi da ke isar da sako ga mutane to sako na ga mutane kullum su zamanto suna sauran redo kafin mutum ya karra abu ya tabbatar da ya ji ga rediyo sannan ya da shi da mutane kuma ya rediyo ya tabbatar da rediyo ne wanda ba su ɗauko ƙarya suna tabbatar da sako kafin sa cikin rediyo sunana mutaga wanda aka sani shagi tunda akwai wani abin in ba ta sanarwa ba sakon bai zuwa in amma a ce a gari da baki ne a za a ɗauki lokaci amma ta hanyar gidajen radiyo duk inda ba a zato a yi sakamakon da abin da aka aika ta gidan radiyo jama'a su dinga sauran radiyo kuma su dinga kai talla bisa kan kasuwa da suke ko sana'a da suke ta wannan hanyar zai kara kawo masu kiliyan da kuma jama'a wanda za su rika zuwa wajen suna kasuwanci ko kuma suna sayayya gare su yawa da farko dai suna na ibrahim abdulkadir kanin tsalaha mai sai da teloli a akwai amfani sosai saboda sai kana sauraron rediyo ne za ka samu labararruka na kasashen waje na ku na jiharka har ma na unguwarku in kai sa ma sai ka ji za ka samu labarai kala-kala na alhini wanda za su zama na bakin ciki da na farin ciki duka sai kana saurare da za ka jin jarida da suke wajen kokarin da su shiga ka duba ga yadda za ga ana yaƙi da yaƙi da wane ne da wane na majiri da shiga suke su kutsa su sai da ransu ku samu labaran nan don su amfanar da mutane kai kuma kana gida a kwance makila za ka saurare shi idan dinga sauraren rediyo saboda sai kana sauraren shi ne za ka amfana me amfana kaga akwai wa'azzuka akwai sanarori na aure na mutuwa na suna duka da sauransu to ni ne malam estayar to ga zahiri ka ga ne fitar ka ai ka san ko ana sauraron shi Allah yana da amfani kwarai tunda wasu labarin dole sai gare do dan mu ba mijin wannan maganganu dan mutum ya zo ce ma kaza ka yi a ina ka yi to in ba gare do ba kenan magana ba ba ta karduwa tunda wani labarin da daɗi da ciwo su sai sun bayyana mun kuma sai mun ji kenan ka ga dole mu jinjina masa aikinsa yana kyawu kwarai gwamnati muka saurari rediyon tun da biyu ga su an ci gaba ga su da yawa ko ina duk inda ka binciko ta shaka ji labaru kenan ka gaba ka inda hausa kake yi ka yi inda horanshi inda zaurmanshin duka ana yi kenan ko kaga ai abu yana yi kenan da ka ji mutum ya gama har maka tsaka ka saurari rediyon ka yi ka karra. da wannan muka kawo ƙarshen abin da ya sauka na labaranmu daga nan almansur tv a madadin kowa da kowa aisha sallau ke cewa ku tarbe mu a wani mako almansur tv hantsi leƙa gidan kowa